ce wa na'taqidu anna al-qira'ata al wa balala kuma mun kudurta cewa karatun alƙur'ani wanda ya zo da lahani wanda ake yin shi da lahani me lahani shine na farko a yi shi ana ɓatun na biyu a yi shi babu kula da ƙa'idodin tajwidi na uku a mai da ƙur'ani ya koma ma'aunin waƙa duk wannan ana kiran su lahani karatun alƙur'ani ana ɓata shi ne wajen makharijal huruf da kuma canza wasulla duk lokacin da ka ainihin wato canza wasali to ɗayan abu biyu ya kan faru ko dai ma'ana ta ɓaci gaba ɗaya wato ta zama bata tafi zuwa ga komai ba ko kuma ma'anar ta lalace lalacewar da za ta bayar da wata mummunar ma'ana wa zanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina sai ce wa rasuluhu anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu ko wa rasulahu idan ka ce annallaha bari'un Allah ya barranta minal mushrikina daga mushrikai wa hu lallai manzon Allah ma ya bayyana wa rasuluhu lallai manzon Allah ma ya barranta amma ka ce annallah bari'un minal mushrikina Allah ya barranta daga mushrikai wa rasulihi hakanan Allah ya barranta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku kiyaye fawailul musallina fawailun lil musallina sai ka ce fawailun lil musallina sai ka sanya sinun al musallina da sa masallata al musallina imma masu saƙar kwando imma waɗanda ake baiwa haƙuri min tasliya saboda haka kira'a irin wannan da take bata karatu bid'a ce akwai da yake ma'anonin ba canzawa suke ba amma wurin izhari ne ba za ka kula da wannan hukuncin ba ita ba na kiranta kira'a mai lahani لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين to yanzu kaga min ahlil kitabi izhari ka mai da shi ya zama idrabi har kana fitar da gunna wannan kira'a ce mai la'ani sannan sai kira'a wadda ake yin ta a bisa wazani na waƙoƙi da sauransu wannan ma duk haramun ne jama'a ka karatun alkur'ani ya koma kamar waƙa to wannan haramun ne dukkaninta ana kiranta kira'a mai lahani gashi malam yake cewa unzur tabaqatul hanabila ka duba littafin ainihin tabaqatul hanabila tabaqatul hanabila al-imam al-farra shine rubuta ta da ya rubuta ta sai al-imam abdurrahman ibn rajab al-hanbali ya ainihin zo sai ya karasa ta ma'ana saboda galibi littattafan tarihi mai littafin zai rubuta zuwa zamanin shi ne to in ya rasu fa kaga tarihi ya kare to wani kuma in ya taso sai ya kara to sai shi ainihin ibn rajab alhambali sai ya mata ainihin zail an gane da ta nan muna da ita wajen mujalladi takwas ce duk da zailinta kaga karkace a to wannan littafi ne na tarihi ya kuma ba a a cikin littattafan tarihi malaman hadisi malamin hadisi ko za yake karantawa sai ka ji an buge da bayanin wata magana ta aqida kashi ya ce a duba a cikin mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da bakwai da sittin da bakwai da arba'in da hudu zuwa arba'in da biyar da eh, saba'in da hudu zuwa saba'in da biyar da ɗari da tamanin da uku da ɗari da casa'in da bakwai da ɗari biyu da takwas da ɗari biyu da ashirin da tara da ɗari uku da casa'in da shida ɗari biyu da ashirin da biyar da ɗari uku da casa'in da shida sannan tazkiratul hufaz littafin tazkiratul hufaz tarihi ne na manyan mahaddata gangara gangaran na fata an ga imamu zahabi kenan a mujalladi na hudu shafi na dubu ɗaya da ɗari uku da ainihin biyu da littafin irafatan lahfa na ibnul qayyim to ibnul qayyim kamar na faɗi a baya yana da littafin ighafatul lahfan nau'i biyu akwai ighafatul lahfan min masayidi shaitan shi ne ke hujja da shi anan akwai ighafatul lahfan an an talaqil ghadban yana magana ina hukuncin mutumin da ya fushi a cikin mummunan fushi fushi na fitar hankali ya saki matar shi ibn alqayyim ya rubuta littafi dan karami ya tabbatar da cewa sakin bai yiwu ba amma ba kowane irin saki ba na yi bayanin sakin a can baya ba kowane irin ainihin fushi ba na yi bayanin irin fushin fushin da yake gusar da hankali in kana son ganin madumunin littafin baka same shi ba don littafin dan karami ne yana na ya cikin rububi ya karanta fiqh sunna a cikin mujalladi na biyu babin da yake magana akan saki to saki a cikin fushi mai fiƙin sunna ya lakasa abin da ke cikin wannan littafin ya kawo ɗan ƙaramin littafi ne igafatul lahfan an talaqil ghadban ina hukuncin mai fushi ko ko mutum ya sha giya sai ya zo ya saki matar shi shin za a hukunta mishi sakin duk ibn qayyim ya tabbatar da cewa a ba a hukunta mai ba kaga mas'ala ce wadda na tsogalo muku ita ne ka je kai karatu igafatul lahfan a cikin mujalladi na ɗaya shafi na da sittin zuwa da da sittin biyu kamar yadda a kullum waɗannan littattafan da muke hujja da su a nan ka muna nan da su ga su a kwance a bayanmu duk ɗan makarantar da da duk wani wanda yake jin karatu in ya buƙace su zai iya zuwa sai ya nemi ina ne suke sai mishi izini sai zauna sai ainihin karanta su kamar yadda kuma nake faɗi na daga cikin hikimar karatun nan da muke ɗan kaɗan ne amma hujjojin da ake bayarwa masu yawa ne shine so ake kaje ka dubi waɗannan tafan kaf ka karanta su to daga nan ne za ka gane cewa ashe karatun ba ɗan kaɗan ba ne ko an fahimta gama nan ana tsogano maka ne yadda in ka fahimci matsalar ka fahimce ta eh to sai a ce to ga inda za ka je karanta don karshen ta in ba a yi maka wannan karatun ba in ka je can ka ɗauka za ka karanta sai gaba za ka fahimce ta ba to amma yanzu ka gama fahimtar me ake nufi da alkira'a almulahana to sai ka an ce duba waɗannan littafan da littafin rawdatul muhibbin littafin rawdatul muhibbin ibn al yana kokarin ya rubuta littafi ne ko kuma yana kokarin jawo hankalin mutane ne akan yaya ake soyayya ta Allah da manzon Allah amma a bisa hasken sunna ba irin soyayya da 'yan bid'a suke faɗi ba saboda ishq saboda rigen manzan Allah da kake in ka ji an ce ɗan amina baban zara sai ka faɗi ka mutu saboda tsabar san manzan Allah to shi ne yake ƙoƙarin ya nuna ga yadda sunna ta nuna a'a ko ka ji sunan manzan Allah ba za ka mutu ba ba za ka suma ba ba za ka girgije ba don wani da an ambaci sunan manzan Allah sai ga yayi zullo haka lafiya wai ashiki ne wannan duk sai ka je Kano zaka gani ina fata an gane shine ibn al-qayyim ya rubuta wannan littafi gashi rawdatul muhibbina wannan littafi ya kamata a dauko shi mutane su gani shi rawdatul muhibbin jama'a ka gani wa nuzhatul mushtaqin eh wato fadama ce dausayi ne na masoya Allah da manzon shi eh sannan kuma shakatawa ce ta ushaku eh almushtaqi na waɗanda begen Allah to amma yana ƙoƙarin ya karo da abin da sufaye da kiristoci da 'yan shi'a suka kawo ne shine gashi nan kana buƙatar ka karanta wannan littafin raudatul muhibbin to malai ce ka karanta wannan littafin in ka karanta daga cikin shafi na 268 zuwa 269 za ka samu bayanai ibn al-qayyim bai gaji ba sai yace wa qad malam ya ce wa qad ba'atha ibn al-qayyim hadhihi al-mas'ala fi zabi ma'ad sannan ka karanta littafin zabi ma'ad ibn al-qayyim ya tattauna wannan mas'ala a mujalladi na ɗaya shafi na 483 har zuwa shafi na 493 kaga shafi goma yace yana tattauna wannan mas'ala ko dangane da lahani a cikin kira'a bai zo yana bayani ne dangane da karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bahsan mustafa ya ce bahsi ne bayanai ne ya binciko su cikakko ya yi su wanzur kafar ra'a sannan ka duba littafin kafar ra'a an gane ibn hajar al-haitami na ibn hajar al-haitami wannan littafin jama'a wani ikon Allah sufi ne ya rubuta shi dan dariƙa ya rubuta shi ne saboda irin yadda ya ga dangin shi 'yan ɗariƙa sun zaƙe sun wuce wuri a wajen abin da ya shafi zikirori da wajen karatun alkur'ani da kuma wajen ainihin waƙoƙi da buga mandiri da sauransu shi kanshi sai ce wannan abin ya wuce ka'ida ya rubuta littafi an muharramati allahawi was sama sunan littafin kenan cikakke daga shafi na ainihin hamsin da biyu zuwa shafi na hamsin da uku wa ithaful jama'a li at-tuwajiri da kuma littafin ithaful jama'a na malam mahmud at-tuwajiri Allah ya gafarta mishi wani mutumin kasar Riyadh ne mujalladi na farko a cikin ainihin wato shafi na ainihin wato 400 da talatin da hudu zuwa ɗari hudu da arba'in karka rude don kaka ji nan an ce ainihin ta haƙiƙin dr hamad ibn abdul muhsin at-tuwajiri an gane nan ma ka ji an ce tuwai jiri ka ɗauka ɗaya ne a tuwai jira kamar kawai ka ce zamfarawa kawai kaga a cikin hausa ne suke zamfara tuwai jira mutanen riyad ne can hanyar riyad ƙauyukan suke na haka duk wanda ka ji an ce tuwai jiri wani za shi amma a makka an fahimta jama'a misali yanzu shugaban darul hadithul khairiya da ke makka shi ma tuwai jiri ne amma ba tuwai jira ne kawai dai eh, eh, kamar yadda na ce dai kawai kamar a ce wane wane sai a ce bazan fare shi ne kawai yana nuna dai tushen garin su ɗaya ne amma ba wai lallai ma su san sun san juna ba Allah maraukakin sarki ya taimaka to kun ga kenan sai an yi taka tsantsan wajen karantar da karatun alkur'ani an tsaya an bi shiriyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin gina mutane a kai